من شاء من عباده بأحسن الفديات وحضر أشد التحذير من اقتراف الشركيات والصلاة والسلام على خير من دعا إلى البر والطاعة أرسله ربه بين يدي الساعة بين القيامة والطاعة نبينا محمد جاءنا بالحنيفية على قدر الوضع والاستطاعة وعلى آل بيته الطاهرين ذوي التقى والشجاعة وصحابته الأكارم أولي الطيب من البضاعة وعلى كل من انتظم في دربهم بإنسان ففاز بالعز والسلامة أما بعد فقد أخرج الإمام الترمذي عيسى بن عيسى بن ثور الترمذي الضرير رحمة الله عليه أخرج في جامعه رحمة الله عليه حديثا في أبواب الزهد الرسول الله هكذا ترجم الترمذي أبواب الزهد الرسول الله ليس بابا فقط أبواب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جامعه برواية الصحابي الجليل العظيم الكريم عقبة بن عامر الجهني رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال قلت يا رسول من القائل عقبة قلت أي عقبة يا رسول الله هذا نداء التعظيم والتبجيل والتوقير لا يقولون يا محمد لا لا لا, لا يا رسول الله يا رسول الله ما النجاة ما النجاة سأل النبي عن النجاة ما هي النجاة النجاة الفوز الفوز في الدنيا قبل الآخرة النجاة من نجا ينجو نجاة أليس كذلك قال من نجا لما سأله هذا السؤال جاء الجواب تلقائيا كما نقول اليوم أوتوماتيكيا قال أمسك عليك لسانك وفي لفظ أملك عليك لسانك هذا اللسان أمسك عليه وليطعك بيتك وابكي على خطيئتك كم كلمات كلمات الثلاث هو يسأل عن النجاة كيف أنجو من عذاب الله يا رسول الله كيف كيف النجاة قال له أمسك عليك لسانك وليصعك بيتك وابك على خطئتك يا سلام كلام نبوي رباني سماوي لا شرقي ولا غربي كلام من الطراز الأول لأن المتكلم علم من قبل الله علمه شديد القوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه من شديد القوى هذا الحديث حديث صحيح كما في سنن الترمذي كما سبق أن أسلفت إلى ذلك إنه سأل عن النجاة فدله بهذا الجواب إلى جواب يكتب به الأصفار من الكتب أبدأ عليه هذا اللسان خطير خطير هذا عضو خطير لمن أقحمه في الخطر وحسن وجميل وطيب لمن استعمله في الجميل والطيب حسب الاستعمال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابق على خطيئتك هذا هو الطريق الموصل إلى النجاة في الدنيا قبل الآخرة النجاة في الدنيا النجاة عند مفارقة الروح البدن والجسد النجاة عند دخول القبر النجاة وقت البقاء في القبر النجاة عند الخروج وفي عرفات القيامة اللهم اجعلنا من الناجين المفلحين الفائزين يا أرحم الراحمين هذا هو الحديث الأول حول موضوع خطبة من نجا أما الرواية الثانية أخرجه ابن ماجه القزويني في سننه في كتاب الفتن باب كف اللسان في الفتنة هكذا ترجم ابن ماجه والحديث صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر شوف الكلام كنت من معاذ مع من النبي في الصوم في الدولاب لا وين في سفر سفر نذكر السفر ليجلب عقلك إلى ثاني مضمون من التعاليم النبوية السنية السماوية على في السفرية نعم فأصبحت يوما قريبا منه كنت قريبا من النبي والكلام لا زال لمن لمعاذ قريبا من صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله شفت الصحابي الأول قال يا رسول الله وثاني يا رسول الله لا ينادونه باسمه المجرد لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا لا ولا تفيد النهي والنهي للتحريم والأمر للوجوب إلا عند وجود القرينة صارفة يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار شوف أصحاب الأول سأل عن النجاة وهذا نفس الشيء إلا بألفاظ متقاربة لكنها متشابكة متداخلة متأخية لأن الرسالة رسالة واحدة أخبرني العمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار قال من القائل الرسول لقد فعلت عظيما الله أكبر لقد فعلت عظيما وإنه ليسير لمن يسره الله عليه يسير على من يسره الله نعم عليه ثم قال يعني يجيبه الجواب الأول تعبد الله لا تشرك به شيئا المطلب الأول الجواب الأول أن تعبد الله لا تشرك به شيئا ثانيا وتقيم الصلاة تقيم الصلاة هنا ما قال أن حتى نقول وتقيم بدون حرف الناصب إذا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة أو وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت بغير أهل كما قلت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير قال نعم الصوم جنة شوف الصوم جنة جنة ليس كجنة ولا كجنة يقول الشاعر فذا قول كفار أصابته جنة فما هو إلا من جهنم جنة النبي محمد يدعو إلى الجنة ليس معه جنة لكنه جنة من النار شوف الكلام في علم البيان أو البديع الفواكه المتداخلة لأنها تنقل إليك نقلا حيا مباشرا إلى الواقع الملموس يفيدك برصيد علمي ولغوي لا لغوي يقول يعني الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة الله أكبر الصدقة أيا كانت تطفئ الخطيئة كما يطفئ النار أو كما يطفئ الماء النار فقال كما يطفئ النار الماء قدم المفعول كما يطفئ النار الماء هنا تقديم لعلك تقول كما يطفئ الماء لكن في النقل كما يطفئ النار إلى الفائل الماء الماء فائل مؤخر والنار مفعول به مقدر ولا لا هكذا الكلام في نفس الحديث النبوي العظيم وصلاة الرجل من دوت الليل ثم قرأ قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ ببعض ما كانوا يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده والذروة صنامه نعم قال الجهاد هذا هو القنطرة هو الأمر المرتفع الجهاد يا أخي الجهاد كلمة تطلق ويراد بها بذل المجهود لكف النفس عما لا يليق عرفتم؟ فالذي جاهد بماله إلى المسجد هذا جهاد قال تعالى والذين جاهدوا فينا هم صبرنا لنا حجم صبر وإن الله وفي قراءة وأنا لمع المسلمين في أخر الأنكبوت إذا قال الجهاد ثم قال أنا أخبرك بميلاتي أو بملاتي ذلك كله قلت بلى يا رسول الله ثم فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا يا معاذ كف عليك هذا طرف المثال كف عليك هذا شوف هذا الحديث ينطبق انطباقا تاما مع الحديث المنطوقي في المرحلة الأولى الرسالة واحدة ليست تنفكان متداخلتان متشابكتان متعاطفة متأخيفة في آن واحد قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به معاذ كان يستغرب الشيء الذي نتكلم به أنكون مؤاخذين به فقال فكلت أمك الله أكبر هذه كلمة تطلقها العرب ليس على معناها كأنه إنكار ولكن لا تعني المعنى اللغوي لأن الثقل اللغة حتى يقولوا كم يقولون ليست ليست الثقل كالمستأجرة في آلة العرب هناك امرأة مستأجرة وهناك الثقل فالثقل هي التي مات لها زوج أو ابن أو إلى هذه الثقلة أما المستأجرة هي التي يعطى لها مال لتبكي فقط قدر المال قبل يعني قدر الدموع فقالت العرب ليست السكلة المستأجرة نعم فقال سكلتك أمك يا معاذ هل يكب الناس أو هل يكب الناس لفظات هل يكب الناس على ظلمهم في النار إلى مصائد ألسنتهم الله أكبر اذا الله هذا الحديث دروس للحياة أما من أقوال السلف روى الإمام مالك والنسائي في الكبرى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه يوما أخذ بطرف لسانه وقال هذا الذي أوردني الموارد لساني أورد من مهالك في رواية كما قال مالك والنخاري وقال علي بن أبي طالب كما روى ذلك الزمخشري في ربيع أبرار كتاب كتاب له وابن حمدون في التذكرة الحمدونية أنه قال بكثرة الصمت تكون الحيض قدر الصمت تكون الحيضة الصمت زين والسكوت سلامة فإذا نطقت فلا تكن مكسارا يقول أحدهم لو أن ناطق منطقي من فضة فالصمت زين ضربوا ياقوت فلئن ندمت على سكوتك فاءة ولتندمن على الكلام مرارا إذ اللسان وقال أيضا بكثرة الصمت تكون الهيبة وقال أبو الدرداء عوير بن زيد رضي الله عنه تعلموا الصمت كما تتعلمون الكلام إن الصمت علم عظيم وكن إلى أن تسمع أحرص منك إلى أن تتكلم ولا تتكلم في شيء لا يعني ولا تكن مضحاكا من غير عدد ولا مشان إلى غير عربي هذا من كتاب مكارم الأخلاق للخرابطي وقال هيب ابن الورد رحمه الله تعالى الحكمة في عشرة أجزاء فتسألها في الصمت والعاشرة في قدرة الناس من كتاب الصمت لابن أبي الدنيا عباد الله هذه النقطة هذه نقطة من النقط الملتقطة حول الكلام بالنسبة لعز اللسان وأن يفعك بيتك وأن تعتزل الناس إلا إذا كنت مضطرا حينئذ فأسأل الله رب العالمين الكريم الرحمن الرحيم أن يعمنا برحماته وخيراته ومسراته إنه ولي ذلك والقادر عليه صلوا وسلموا على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين Gobe, ta ƙara tabbata ga Allah ta tabbata ta ƙara tabbata ga yin jalla ku. mahalicin dukkanin halitta bari bari ya yi ma wanda ya ga dama ni'ima da halaye na gari a sanin tajiya ya tsoratar tsoratarwa ba na wasa ba daga aikata shirkiya kira da amincin allah su ƙara tabbata bisa mafi alkhairin wanda ya taɓa kiran bayi zuwa ga ɗa'a Allah ya aiko shi dab da kiyama da kuma sa'a tashin kiyama shine annabi muhammad ya zo mana da harafiya addini mai kaske gwargwadon dama da istifa'a samun damar shi da alayen gidan shi tsarkaka ma'abota wato tsarkakake na beba'a kayan aiki a hannunsu haka wannan gaisuwa ta ci gaba da yin naso da bibiya akan kafatanin waɗanda suka tafi akan gwadabe da darba ta su bisa kyautatawa saboda samun izza da kuma salama uwa masu albarta ayyuhar musulmi al'imamu turmini ya fi da hadisi hadisi ne lamba shida, kuma hukuncin malamai hadisi ne hassan a cikin littafin nan nashi inda ya ba ni bayani daga magana kan zuwa daga manzon Allah hadisin wani sahabi uqbatu ibn amir al-juhani yace ya manzon Allah ga yanar ne kike tsira ta yin tsira ne kuwa ya sa hudu na samu da suna ina matsirata unwanin hudu ba ina matsirata Allah ka ba mu ya za da tsira mu dole sanar ita da shi iya bakinka kama harshenka gidanka ya ishe ka shiga ɗakin ka kulle ka yi kuka kan zulubin iya amsar ke kwarai ko kashi casa'in cikin ɗari na bala'in da mutum ke faɗawa halaka harshe abin da ya jefa shi dan Allah ya tsine masa har abada da ya ce ara aikata hada lalai karramta alai ba da harshe magana ba ka ga wannan da ka tafi ta aka na Allah ya Allah ya tsine masa me ya ka halaka fir'auna harshe da ya ce ana rabbukumul a'la ni ne ubangiji mafi ɗaukaka da mai faɗa da hanci ko da ƙera ko da adara ko da kuntus da hanci Ka haka wani mai hikima yake da ɗan shi je ka yi bawon shi je ka siyo min abin da yake komai daɗi a kasuwa sai ya kwanfa maka har suna na tijiya ya je kuli amma ya na zuce shi kwana yi yake ce je ka siyo min abin da yake muni a kasuwa ya sace kwanfa mai harshe ya ce kai hankali na hankali ne da kake ne ya ce yalla ko tsaya ta ce in siyo maka abin da ya fi daɗi ba abin da ya harshe in ya dakata kajin da fito mai saboda shi ake cewa la ilaha illallah a shiga aljanna fa ahabu ma qalu Allah ya ba su lada saboda abin da suka faɗa saboda ka ba abin da yake harshe in ya da da me kike karatun Qur'ani halala istighfar labbaik Allahumma da me kike shi sa na kwaso maka kuma na sake loboman harshen dan ba abin da yake shi tsiya ta ko sama da shi in ya mona na amma ta ka ce mai kike ya ce ka iya harshen yawanci za da iska majalisai yau da ake zama mafi yawa sharri gulma yi da mutane kus-kus-kus gunsu sa tattari jaitar ya fici rufar abinda an yi da ba yi ba ƙayya in eh, shaidan ya riga kai mana hali a lokuta da yawa an ce wanda bai shagala da ambaton Allah ba shaɗan zai shagaltar da shi da ambaton mutane yasa kake da lokacin kulawa da wani ka da kanka ba mafi yawan majalisa yin sharri ta yadda inda za ka ke ba a yi da za ka kai ka ji irin za ku ɓata ma eh gara mu ɓata muku dan ba ma rumin jam'iyya ta fasu kanci ce to ka nemi maganar shira to tsar harshen na biyu ka rubuci gidan da kawai sai malamin su sai abinda ake nufi ta tsaranta mafulka da mutane Allah kuwa malamin su ce akwai ɗakin aikin ɗa'a amma da ya kama da banna yawaita abokanai da yawa to ka karanta yawan abokanai sai idan alkhairi yan uwa masu albarka majalisai iri uku ne akwai majalisin alkhairi akwai majalisin sharri akwai majalisun gambiza masallatai gaba ɗaya majalisar alkhairi in wani ya zo riki ya tafi wannan sofa ne da ya zo ne ba ne cikin tafiyar saboda zikiri ake an mutum Allah ya ce ai ga mutum zo don bauta ma Allah ta tabaraka wa ta'ala fas'al ila zikrillah inda ake karatu majalisai na karatu ta da sauransu da makamantansu na biyu akwai majalisin da sharri ne ɗari bisa da gidan giya ai majalisin gidan tanka gidan rawa gidan disco me kike nema a wurin na uku akwai majalisar da gambe ne kasuwa akwai kirki akwai tsiya haka majalisar suke majalisun khairin majalisun sharrin majalisun khalq bai na wuta farko idan ka je majalisun sharri ina hankalinka ina imaninka in ka je majalisun alkhairi maza yi ciwo a wancanan ka gona ɗin majalisi ko gambiza ai ka san mai kai gwargwadon bukatar shiga in ta tsari fito saboda ana rufu a sarka ba da har kuwa na kwanci su saboda ka sai ce da shi abinda zan gaya ma kenan harshen ka ɗakin ke ishe ka sai أنهم magabata suna da karancin kulɗoɗi ba ya kun mutane su يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا أم موقف الظل أحجما أرى الناس من داناه موهان عندهم ومن أكرمته إذة النفس أكرم الزرجان يتشي كتن جارة بسيئي بانا سن جيبا في بملاقين في لك سونا tana da protocola, tana da ethics da ya kamata ta kiyaye yau mutane suna da sha'awa zuwa a yi gulma da ka ɗauka wani alkhairi zai zaɓi Allahu akbar kuma kwanaki na tafiya to kun ji abin da annabinmu ya gaya mana ta bakin wancan sahabi ɗakin zai ishe ka amma wannan baya ko da hulɗa ta alkhairi haka da yan uwa masoya ya musu ziyara a kun a zafin karatu shi shine awwalu ma ji a kore maka wato abin da ya zama wato matsaki kaya wajen hulɗa wanda bai zama tiwa sannan na uku yake shiga ɗaki ka yi kuka kan zunubinka ka bai mafita mafitan ke nan guda wannan hadisi kamar da suka ji hadisi ne mai lamba dubu biyu da ɗari hudu da shida hadisi ne ابن ماجه الله تعالى نصرنا يا في الحديث لم يرجو ابو الذي ترى بسبب إلى ابو اجتمع كتابه فان ابن ماجه كتاب الفتن بعد الذي مجانا عشان كان حرش لجبتنا دي ابن ماجه حديثي من صحيح أنت مودة المحافظة من جبل أن جار مسيح ذا يشي وترن أنا كاردة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنسوا وتتبع نكسا في ذلك sai ya annabin Allah ka karantar da ni aikin da zai shigar da ni aljanna ya kautar da ni ya tsirtar ni gaba da shiga take kai ya mu'azu ka tambayi al'amari mai girma sai dai mai sauki ne abin wanda Allah ya sauƙaƙe masa ita to abin da zan baka amsa shine bauta ma Allah ba kai ba shirka har ka mutu ma'ana mutane كم أيه صلى ينبي كماك كبارد الزكاة أظن شو رمضان كحجة تاكن الله فمنسي شيء يا معاذ باكا فلن غير مكا أظن في قوفن الخير جبانا يوم أزم أزم جركواني أي والله أفهم الجنة أزم جركواني فلنجا أزم الناتلة أزم الاتنين أزم الهامين kwanaki uku ko ka dinga azumin annabi dawuda yau kai gobe ka ci muhammad ibn ja'far almajirin shu'uba wani shi ne aufakun nasu fi shu'uba daga cikin rigar imam bukhari ne ya yi azumin annabi dawuda shekara hamsin sau ya ci gobe ka ji maza masu neman lafiya shekara hamsin yana azumin every other day nifa sarkin rahoton shi na kasu kaifa kaifa ko ku so ko muna son aljanna muna son mu zama tare da su Allah ya ji gamba da mati yace ya kun sahabbai wa in illa arjukum wa lizambi khiftukum ina kaunan ku amma saboda zurbi ina tsoron ku kuma da kar an su kana azumin annabi dawo la ilaha illallah sai ce da shi azumin garkuwa ne Allah ta ba mu ikon kiyayewa azumi garkuwa ne sadaka kuma tana kashe tana kawar tana batar da fishin ubangiji ko kace tana batar da kuskure da kai sadaka ɗaya daga cikin sai tun da na san falalar sadaka ko albasa na sayo sai na ɓare ko lawashi ne ba da yanki ga wani kila ka ce me za ka yi a'a karkare na karancin aiki kalli girman ubangijinka mai godiya ne Allah ka samu yi kuma Allah ka gode mana ya Allah sannan kuma sai ce da shi da sallar mutum cikin dare kowane bacci ka tashi ka tashi ka ce ya rab namatul uyun wa gharatun nujum ana bayyana ilayka munfarifun mukhlifun mukhtifun zalamtu nafsi ya rab ya Allah idan duna sun yi bacci taurari sun koya da ni nan gaba gare ka miskini ba da komai Allah Allah rahama ka ya Allah e kuma kyale ka wallahi ba zai sai dai, kashi ina zuciya ina aiki muna kuma kaɗayin aljanna abu mai tsada muna son ta da farashi bagal ba zai yi ba inna sil'aka Allah da zaliya kayan Allah na ciniki tsada ke gare shi Allah ka yi tsare mana alkhairi sannan karanta aya da ta yi magana kan kiyamun laifi ta ta jafa junubun har zuwa yanzu Allah ya ce da shi ko kana so in ba ka labarin abin da ke shi ne ƙororuwa da baya da jigo jihari sannan ba na gaya masa abin da yake mamallakin su duka ba yake eh to kaga wannan ka kare harshe ta ce ya rasulullah abin da muke magana da shi za a kama ce kare ka shi ne sakilan ka kalle ka يبقى في قبل في حنكة أنها يعني أجعل لما ينبى شعره هاتي أنها حلية ظلمة يضرى بنا فيكي أنها بناء الدنيا حال شيء هذا أنها ما فيه صوكا شيء هذا أنها كفى دوال من قبل الله أنها كذا ما بيبي أو اللوزة أنها مجال موضوع إني من فائل أنها أما أشتون أجالة مسكي بلد أنها صبو لأخير اللوز يسي أخي أنها حنكة متهنة يعني أو تسمى لها نعم magabata maliku ya rubuto da imamu nasari sai na abubakar yana cewa wallahi ga abin da ya kai na ranar halaka abubakar ya kama shi ya kun ga wannan shi halakar da a saddiq to ne zan ce game da kai idan su suke da wannan magana yake hadar da zai aure da lilmawari da ya faɗa su? saboda tsarkin zukatun su mu me za mu ce cin namun biyu ƙirya munafinci gulma kaɗinci yaudara har sun zama shafa'a da jamfa gare ne har sun zama sai ma ka yi cikin aida da ke ta kalli siyasa ta kasance ƙanya a awwalu ma yi jibin siyasa ne kai rukuni ƙarshen rukunin siyasa guda da akwai ƙarya amma ba ku wannan ce sai na yana cewa kamar yadda ainihin ibn hanzu ya faɗa cikin al-tafsira al-hamaduliyya mujallabi na farko shafi da mutuwi sai na yana cewa kamar da zama shirka ya faɗa cikin rubin abra yake cewa wallahi gwargwadon kawancinka da shuru ɗinka gwargwadon cikar hikimarka ɗayan su kuma yana cewa ka ga kalorman an ba ka baki ƙwaya ɗaya ne kunnuwa biyu litasma'a kasiran wa tatakallama kare saboda ka yawan ji maka tsare ka surutu ka ji a dalilin ji cikin tsanaki za ka gano mai jiya ka faɗa misali a haka zama cikata kamar a kuturce kwaikwaiwa kana magana a najeriya kuma ba alkhairi da ke faɗa ba in aka bincika duk ƙarya da gulmace kawai halaka kai ne allah ka tsare mana harshe sannan kuma abin da za a yi cewa ku koyi kawai yadda kuke koyon magana saboda kawai ci hagu ne babba ya ce ka zamanto mai yawan saurare ba mai yawan magana ba yana nufin fasa ɗaya eh, da za a gama da mai shiru ka ɗaukar shi damu mai ne sai in ya furta za ka fai hikima ce a gidanta Allah zan da kyau amma yana gudun mai zai faɗa har suna cewa inda za a tambaye ka an yi ruwa yanzu in ka sai ake amsa ka ce in e kai shi suka ce kan tsara don ba san su, suka ce an yi ruwa kuma ruwan ya yi gyara malamai suka ji zama maka hisabi saboda ba san bai ka mutum da in ta biya bukata jama ce kai shi sauran ta ciki ke filin inda da hanyar istighfari wai la ilaha illallah astaghfirullah hasbunallah yace ba su kasance mai yawan dariya ba komai yau zuwa inda ba ka bukatar shi ba kwanaki na tafiya da cikin tafi tarihin akhla na alkhara ya fi wahabi ibn wardi yana cewa hikima ta tafi gida goma kashi tara na hikima na cikin shuru da kawai ta zama to silent ta alimai ina lafiya magana yake hikima ta goma wato ainihin shi ne kawai cewa mutane inda ya zama dole amma ka kawai cewa da laifi ka je janaza a da shi ɗaurin aure tun da an gaice ka kana yi ka sauke ka hanya da zarar za a ɗauki wani shafi na zance ka kauce yau kusan yana daga cikin ɗabi'ar mu da mun sa shugabanni a faifin sai zagi sai la'anta sai cin mutunci ko mai kurakuran su inda za a jarrabe ka da wannan bala'in shugabanci ba mutum ya zaga kare sannan ku kalle mu kanmu muna da matsaloli tuni tare amma ko da dai laifi tudu ne naka wanda ka tattaro ne ka hangen nawa ne ga mutum mai gargaɗi ne bai bar sabo ba lokaci okaci na a je ipbc muna tsarin shi da dama wani harin na ke ciki a najeriya a yau kowa ya je ya yi wannan abu okaci na biyu a gurguje kira mun faɗa tun a maska da duk inda ya kamata ku daina canza aikin hajji saboda dalilai marasa ƙarfi ku daina fatar makalla miliyoyin mutane ya za a yi ce duk rasa hikima ku bar asalin aikin annabi yadda ya yi ku je ku nemo hikimomin ku sai ku jira kan sauka ɗin aikin shi bayan ya ce kudu an nema na suka kuma ittaqullah mun yadda akwai uzuri duk wanda aka je aka fi da shi ko ya aiki bayan da saboda haka jami'ai suka ce je ka yi hajjin ka ba ka da matsala za su ɗauki ɗawaini ya ɓata maka ranar kiyama billahi wallahi sallahi ma ku sani kuma mana aikin hajji yanda annabi ya karanta da mu mu yi kai tsaye kudu an nema na su kako lokaci na kenan Allah ka samu tsokatu ka samu fahimta ka samu gane اللهم إننا عبادك بنو عبادك بنو إيمانك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو هو لك أن سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها اللهم اللهم علمنا علما نافعا واصل البركة والخير حيث حيث كان يا رب العالمين نعوذ بك من الغش والخبيئة والسوء يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله